ƙwaryar difloma haka sai a rarraba dan kuskuren da muka yi a wannan shirye-shirye mun manta da wannan wasiya ta Sheikh Malam Muhammad Kabir Haruna Gombe kuma profesa dan baiwa ne kwarai da gaske ka gan shi dai za ka ga irin kaftanin da na sa shi ya sa irin yadda ya tsaya haka na tsaya sai ka yi tsammanin yadda nake ɗan gaba dai gaba dai shi ma haka ne akwai wani karatu da aka yi Abdulbasir ya yi karatu sheik malam muhammad kabir haruna gombe ya yi karatu profesa fakir son ya biyo baya irin yanayin yadda malam kabir ya yi karatu ran nan yan bid'a sun taba halin sunna shi ma profesa haka yayi wata baiwa Allah tana kallon karatu ta ce kai wallahi ka gani duk matasa ana nan ana nan ana ta karatu daga can profesa sai ya haka yana yin haka sai ta hango shekaru haka ta ce kai ashe baba ne daga cikin baiwar professor pakistan ba ka gane tsohon shi ni dai tun da na tashi haka na gan shi tun da na tashi haka na gan shi allah ƙara professor lafiya mai wa'azinmu na gaba shine shehin malami wanda ya suna cikin kira a wajen zuwa kira ga ta Allah mai girma da daukaka da bauta bisa sunna Annabu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamin da Allah madaukakin sarki ya hore mashi hakuri baka taba jin malam Muhammad Kabir Haruna Gombe yayi wani raki ba illa iyaka dai ya sa haske na alkur'ani da sunna ya haska Allah ya gafarta mana mai wa'azinmu na gaba shi ne sheikh fazilatu sheikh dr muhammad kabir haruna gombe sakataren kungiyar jama'a za su bidiyo wa ikamacin sunna na najeriya tare da shi akwai mataimakin shugaban majalisar alaramomi na ƙasa alaramma ahmad ibrahim suleiman kano a ila an hango national director protocol abinda yake cewa don girman Allah ‘yan uwa matasa saboda yanayin zafi saboda mu don girman Allah a samu sai a dan zazzauna saboda a samu natsuwa muna fata Allah maɗaukakin sarki ya malam jagora ya daidaita harshen sa, ya ainihin wato azashi bisa daidai Allah ran tafaddal mashkurun majura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولقد صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حمات الإسلام فراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin Kandahar a kuma cikin wannan babban birni na katsina jihar sheik yakubu musa hassan katsina sautin sunna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci inda ƙungiyar izala za ta jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya abu na farko kaddamar da wa'azin da'awa kwamiti na ƙasa da ƙungiyar ta saba shiryawa kwanaki can an gabatar da wa'azin a jihar filato daga jihar filato kuma sai muka nausa jihar adamawa jihar shugaban kungiya na ƙasa daga adamawa sai aka nauso katsina jihar trustee na kungiya na ƙasa kuma babban daraktan da'awa na ƙungiya na ƙasa wanda wa'annan programs duka a ƙarƙashin ofishin a shirya su kuma shugaban izalar jihar katsina muna addu'a shehi Allah ya ƙara tsawon kwana Allah ya ƙara lafiya su da su aka kafa izala in ka zare mana ido kace mu yara ne sai mu ce oho su ma ka ce musu yara ne daga baya suka zo in ka isa Allah ka ƙara wa malar lafiya ya Allah shek ya Musa ko ya kusa mutuwa muna roƙonka ka kara mai kamar shekara saba'in amma dai ka haɗa masa da lafiya da imani da rufin asiri a tewa bidi a saifin hamma da gyaran kafureto wani zai ce na kan bato da yawa a wajen Allah wanda mai sauki ne ba mai wahala bane a wajen Allah kuma jihar Kaduna professor da ya gama wazi yanzu na shi ma dan jihar Kaduna ne Malam Abdul Basir jihar Kaduna ne Alaramma Ahmad Suleiman Ibrahim Kano ɗan jihar Kaduna ne Kabiru Gombe shugaban kungiya na ƙasa to ban yi mamaki ba idan haka wannan program a katsina sheik jafar mahmud adam kano kenan jihar katsina a harkar suna ba a baya take ba Allah ya ƙara muku albarka katsinawa Allah ka ƙara ya ƙara muku ƙarfin rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma program da shugaban kungiya na ƙasa ya sake jajibo wa kungiyar dama shugaba kullum aiki yake kawo mana kuma na alheri mai tai hassan da zamu bar duniya shugaba ya ga wata sunna ita ma mai ƙarfi da ya kamata a tabbaka ta shine dasa itatuwa za mu fara daga katsina amma an fara kenan in Allah ya yarda sati biyu masu zuwa bayan mun gama da jihar katsina za mu dirga jihar jigawa in allah ya dace sai mun dasa bishiya kamar miliyan daya daga nan za mu yi ta nausawa a najeriya gwamnati ta sami mu akan hanya dama mu akan hanya ake samu mu shugaba allah ya saka maka da alkhairi duk bishiyoyin nan da za a dasa daga nan har mu bar duniya allah ya ci gaba da baka kamisho tare da mu baki daya to ku saurara malamai sun yi wa jikin dasa bishiya ne ba kan dasa bishiya zai yi ba domin ka zo dasa bishiya to akwai kuma sare kaya in akwai wata kaya da za ta kawo matsala sai a sa mata gatari a sare Allah ta'ala ya samu daji taken darasinmu na yau bunsuru ya je barbara kuma sai ya dawo da ciki to ko bunsuru ya samu magana? to a saurara a saurara idan ba ku manta ba na zaya a cikin wannan masallaci na gaya muku cewa wannan shekaru da ake ciki shekaru ne da ake ta kokarin sai an zubar da mutunci malaman sunna ba don komai ba sai saboda ta'asirin da aka suna da ke a cikin al'umma wannan ya sa duk wani mugu abin ya dame shi mugayen nan kuma a ko'ina akwai su akwai a 'yan siyasa akwai a 'yan boko akwai a 'yan bidia akwai a munafukai akwai akwai a 'yan shiya babu yadda babu in ba kumanta ba cikin yan satifikan da suka gabata kafir ya yi ta yawo a cikin najeriya cewa shugaba sheik abdullahi balalau shi ne ya ce a sako alzazzaki kabiru gombe ya kafa cibiya ta hada addinin musulunci da addinin kiristanci su zama abu daya shan yakubu musa ya jagoranta an yi conference an gayyato 'yan bidi'a har da kiristoci a abuja da sauran maganganu na rashin hankali a saurara bayyiniyar magana a kan wannan matsalar ba kusan dalili saboda idan ka rena kasuwa ko sautu ba za ka mata ba hausawa suka ce idan kowane kare ya haushi kace za ka jefe shi to duwatsun naka sai su kare saboda karnukan ba daina haushi za su yi ba ƙa'idar ita ce izal kalbu la yu'zika illa nubahuhu fazarhu ila yawmil qiyamati yambahu idan ya zama kare bai iya cutar da kai haushi kadai zai iya yi banda haushi ba abin da zai iya sai dai daga can ya haushi ya haushi iya haushin kadai ya iya banda haushin bai da tasiri bai iya cizo iya abin da zai iya yi shi ne haushi to don me za ka ɓata wa kanka lokaci zai ka kore shi fa zarhu ila yawmil qiyamati yanbahu ka bashi ya ta haushi mana har ranar tashin alkiyama to amma mutane da yawa sun yi ta ba da shawara cewa bai kamata ba ce komai akan matsalar ba domin akwai jama'a da dama da ba su sanya abin yake ba sun ƙi yadda da abin to amma ya gaskiyar abin yake dalilin da sana ce muku busuru da ya je barbara sai ya dawo da ciki dama ya saba cin mutuncin malaman sunna ya ci mutuncin Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano yana gabari ya ci mutuncin Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemu ba wanda ya bari su Dr. Abdullahi gadon kai kama cewa yake yara da basu ma san ba ba irin surutun da bai yi ba to tsotsai ya hau kansa kuma yanzu har ya kan maluman izala ya ci mutuncin farfesa mansura ta kwato ba abin da bai faɗa ba ya sudurta bashir ali umar duk wani malamin sunna su imamu ahli sunna wani jama'a wai duk ba ta karanta da akida shi shine malamin akida malamin sunna ya zagi ya tabo bello ya bo to shi shak bello ya bo bakinsa baya haila to daga nan ne sai ya tsallako kan maluman izala wato hausawa suka ce wawa in ka saba cin kasa to ka kiyaye ta shuri in ka ce za ka ci kasar suri matsala za ka samu to ga alama wawa ya ci kasar suri daga da iso kan maluman izala ku saurara ku ci wallahi kamar da na gaya muku ban taɓa tunanin magana akan wannan ba to amma duk yadda aka kawo shi buha a cikin mutane akwai wanda su bai kai su gane ba matsalar da ya samu tun daga ran da ya yi maganar masoya sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ko ko'ina raddi suke mashi wasu ma har sun dan wuce gona da iri da ya ɗauka zai zubar da mutuncin malaman suna ne sai ya ƙare wajen zubar da mutuncinsa dama lukumul ulama masmuma adatun lahi fi hakki muntafisihim ma'aluma naman malamai guba ne wallahi in ka ci ka ci bala'i ko za ka ci naman wani karka ci naman malaman suna ka ci bala'i Allah ka gafarta mana to wasu saurara me ya bukata su ne damu shi ina aka taso ina aka nufa kowa yana faɗin albarkacin bakinsa da fassararsa amma idan ka karanta nassosi da manganun maluma masu irin wannan ɗabi'ar dalilai guda hudu ne yake sa su aikata haka kuma waɗannan dalilan guda hudu kusan duka na gan su a jikin wannan mutumin me yasa na faɗi wannan magana malamai suka ce daga cikin abin da yake kawo kaga malami bai da aikin yi sai nemo ina kurakurai da laifuffukan maluman sunna shi iya abin da yake nema kenan bai ba ruwan shi da alheri Ya yi kama da kuda an san kuda shi kuda yanzu yadda ana ran ma ya sa rigar sa ta karkare fesa turare to kuda ba zai zo wurin ba amma da an yi kashi to shi yana wurin duk inda alheri yake ba sa gani malamin wai da kansa yake cewa ya saurari tartiri na watan ramadan tun daga farkon ramadan har ƙarshe da an sa tafsiri na a rediyo ko a talabijin zai zo ya zauna sai ya ji karatun tun daga farko har ƙarshe wai saboda yana nema kife ke faɗa da bakinsa wai ko zai gano inda na faɗi wata kalma da take nuna a haɗa addinin musulunci da addinin kirista wata guda a wata gudan da mun karantar da aƙida mun karantar da mutane la ilaha illallah da kalmar shahada wannan ba ajandar sa bane a wata gudan nan Allah kada ya san wannan da suka zo suka karbi kalmar shahada suka musulunta a majalisin mu wannan baya cikin ajandar sa a wata guda din nan an karantar da sunna ta Annabi Muhammad ba ajandar sa bace a wata guda din nan an yaƙi bid'a an yaƙi shi'a ba ajandar sa bace a wata guda ɗin na an karantar da mata hijabi an karantar da bautar Allah ba da sa ce. a wata guda nan an kwadaitar da tallafawa marayu marayu da aka tantance a majalisin bana kuma aka samu taimaka musu maraya maraya maraya dubu saba'in amma da yake bakin mugun kuda ne wannan duk mai cikin ajandarsa wajen abin da yake saurare ba wannan da yake saurare ba wai ina na kuskure ina na faɗi wata kalma da zai iya fassara ta da cewa ina kira ne zuwa ga addinin musulunci da kiristanci a dawo haɗe a zama abu guda ɗaya wani irin musifa ce wannan conference da Allah da garin da muka yi conference zuwa yau shekara nawa ana maganar shekara wajen hudu zuwa shekara biyar duk alherin da aka yi a wajen conference din nan babu wanda ya iya gani da idanunsa sai ne sai wani sharri zai iya samu ya saki conference din da shi sannan daga ran da aka yi conference din zuwa yau taro nawa kungiyar izala ta shirya yanzu ba taro muke yi ga da'awa ta kasa ana yi ga wani aikin alkhairi wannan ya fito a bakin shi babu a bakin shi jami'a da kungiya ke kokarin ta hassasa ta fidda mu daga bala'in da muke ciki wai duk alherin da ke cikin jami'ar baya cikin ajandarsa wai yana tuhuma me yasa aka sa wa jami'a suna assalam ai kiristoci ma suna amfani da kalmar assalam to me muke nufi wai duk alherin da ke cikin jami'ar ba ajandarsa ba ce saboda shi duk inda alheri yake duk inda addini yake duk inda zai amfani al'umma ba ajandarsa ba ne shi ina sharri yake ina aka samu matsala ya za a same ta ina zai samu ya suka ina zai nuna ba a yi daidai ba ina zai nuna an bata shi rayuwarsa gaba a wannan wurin ta wannan siffa ce ta kuda duk inda alheri yake baya nan sai inda najasa take a nan wurin yake to ku saurara a ba mu ce ku tsine wani ba don Allah ba al'ada ce ta ahlus suna ba tsine wani ku tsaya ku fahimce mu abubuwa guda hudu malamai suka ce shi yake jawo haka duk inda kaga malami ya tsaya bai da aikin yi banda bata malaman sunna da abokan da'awa zuwa ga Allah to ɗayan abu hudu ne zaka same shi a ciki abu na farko shine hasada ita hasada ita take rufe zuciyar dan adam ya zama na alkhairi gaba ɗaya baya gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa la zaru nas bi khairin ma lam yatahasadu mutane ba za su gushe ba suna tare da alheri matukar ba su yi hasada ba daga ran da hasada ta shiga cikin zuciyar bawa ta toshe zuciyar bawa to daga wannan lokaci dan adam bai ganin alkhairi alkhairi bai cikin ajanda dan adam zai koma banda sharri babu abin da ke tare da shi banda cikiya da neman sharri zai zama bai da aikin yi alkhairi zai zama bai cikin ajandarsa wannan shine abu na farko da yake jefa dan adam cikin wannan bala'i shine bakar me hasada kuma na fahimci daga cikin jawaban malamin akwai hasada a ciki shi da kansa yake cewa ah, to ba za mu faɗa ba dan za a ce muna hasada to in ba tarko ne kawo sunan shi dila aka ce ka ta nan ba tarko yake ta to in ba tarko mai kawo sunan shi na fata bin hanyar gaba da yadda wannan alama ce ta ne hasada wa ya ce maka hasada kake kake kokari ka kore abu na biyu me zai yi hasada wajen kabiru gombe sa kaya me ya kawo magana kabiru gombe na sa riga kai da kake kokarin karatar jama'a dini me ya kawo wannan me ya kawo shi me daga cikin kalmominsa za ka ji hucin hassada yana fitowa daga ran da aka fara maganar an gayyace ni wa'azi zuwa zamfara yanzu na malami ya gama wa'azi daga jihar zamfara ashe an sa wa'azin a masallaci Allah ya sa wa taron albarka kowa mamaki yake a wannan hali da ake ciki a jihar Zamfara ba kowa ya taba ganin taron dan adam haka ba mun taso daga wa'azi Malam Abdul Basir da Aliyu Jamfare muna mota ɗaya tare da su sai na ji Malam Abdul Basir yana waya da Bello Yabo sai ni goma waya ce ga Malam Bello Yabo yana son yi magana da kai sai na karbi waya ya ce mallan kabiru an ce ka zo wa'azi gusu na ce kwarai da gaske ya ce an ce masallacin wane kai wa'azi na ce kwarai da gaske ya ce to ko an samu matsala na ce ban gane an samu matsala ba ya ce irin taron da aka ban labari an yi yadda na san shi da baka hasara bai iya daurewa ka koma ka zauna da shirin jin raddi daga gare shi na ce haba da gafarta malam me ka wannan magana ya ce to za ka gane magana da na faɗa haka ne ko ba haka bane munafiki na ko ba munafiki na ba za a gani Kusan me yake faruwa daga zamfara na wuce Nijar muna maradi kwana biyu muna maradi muka samu labarin rasuwar kwamanda na agaji shugaba ke taso yanzu ya samu shehu a yi ta'aziyya a Katsina muka zo aka yi ta'aziyya daga nan muka wuce Kano daga nan muka wuce dutse aka yi wa'azi daga nan na wuce bauchi aka yi da'awa kamin na isa gida gombe shaɗin raddi ya iso min raddin da ya yi mu a matsalashe shi na ce magana malam bello ya ta tabbata malam bello ya bai na ji wani dan kwarya kwaryan yi ne ba mu sani ba kun sa abin da zai baku mamaki sanda aka gama wa'azin shi aka ce ya zo ya yi ta'aliki me ya taliki inda za ka yi ƙarin bayani ka yi ƙarin bayani inda aka yi kuskure ka gyara cikin hikima bai yadda ya yi ba sai lokacin na tuna sanda na juyo zan fito na kalli fuskarsa in ka san yadda ƙurai shawa suka dawo daga yakin badar haka fuskarsa take a wannan lokacin kuma sai lokacin na gano menene hikimar da ya sa Allah ya cire annurin ahadin sunna daga fuskarsa hassada ba abin da ke lalata ɗan adam kamar wannan da hassada ta shiga zuciyar malami zai koma bai da aikin yi sai bata malaman sunna duk wanda Allah ya sa wa wasu albarka sai ya yayi suka ya ce bai iya ba wane bai iya ba wane daga nan sai ya fara bid'antar da bayan Allah ba su ji ba su gani ba abu na biyu da ke jefa ɗan adam ya zama haka Shi ne idan yana da wata karkatattar aƙida da yake so nan gaba ya bayyana ta idan ya zo bayyana aƙida su waye za su yaƙi da shi malamai to bari ya yi gaggawa ya fara zubar da mutuncin malaman yadda sanda zai fito da wannan karkatattar aƙida ba wani malamin da ke da mutuncin da zai iya magana a kai a saurare shi wannan ita ce magana allama fauza shehu malami fauza ne ke cewa yuriduna an yahulu bainar ulama wa bainan nas حتى تسمح لهم الفرصة لنشر عقيدتهم الخبيثة yace irin malaman da suke da mummuna akida suna so su fito da ita kamin su fito da ita sai sun iya kokarin su su gaya za su yi su ɓata malamai su shiga tsakanin malamai da al'umma wannan ne zai ba su dama in sun gama ɓata malamai sai su fito da bakar aƙida da suke so su dasa a cikin al'umma sai su fara yada ta a cikin al'umma yanzu sun riga su zuba da mutunci malamai abinda allama salihu fauzan ya faɗa kenan da Allah Abdul Jabbar na Kano da ya kunso ƙidar zagin sahabbai da cin mutunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya fara da sahabbai ya fara da wa ya fara da maluma ya fara duk su farfeso Pakistan da duk wani malami da ke kira zuwa ga addini da sunna sai da ya ga ya zage su ya ci mutuncin su gaba daya sai a lokacin ne ya fito da karkatattar aqidar da yake so fito da ita alama fauzan yake wannan yana daga alamar wanda kaga ba ta da aiki banda bata malaman sunna akwai wani abu da suka kunso suna so su fito da shi kamin su fito da shi bari su fara zubar da mutunci malamai tukunna dalili na uku shine dalilin da shehu malami Fubai, ibnu ayyab ya fada mai imam fuzail yake fada yake masu zagin malamai ka gabai da aiki banda bata malaman sunna yake abin da yake jawo haka shine hubbun ri'asa san shugabanci shi ma sai ya zama jagora dan mai suwa ne ke fada a jini in na fada ba mai saurarawa dan mai suwa ne jagororin ahadin sunna ba ni ba to bare in tashi in zubar da mutuncin sun in ga yadda za a yi hubbun ri'asa sai ke cewa ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسدا وبغى إنا wa وإنا إليه راجعون babu wani mutum da san shugabanci zai shiga cikin zuciyarsa sai ya yi abubuwa guda hudu abu na farko illa hasada abu na biyu ya ce wa baga abu na uku yace wata tabba'a auratin na. abu na hudu wala yuhibbu an yuzkara ahadan bi khairin abu hudu da ke samun mai san shugabanci na farko zai zama mai hasada duk wani wanda Allah ya sa wa albarka sai hasada sai ya bata shi sai ya zage shi sai ya ci mutunci shi abu na biyu zai yi zalunci ya jingina maka abin da ba haka ka ba abin da baka faɗa ba ya ce ka faɗa abin da baka yi ba duk abin da zai iya kirkirowa na zalunci ya jingina maka zai yi don ya samu damar bata ka cikin al'umma abu na uku zai zama bai da aikin yi banda bin diddikin kurakuran mutane ya yi kwanto allah allah yake ina ma malam wane ya kuskure ya fito yake to ai dole a faɗi gaskiya to to to sauna kira mani shashasha an kaga sakar ku ta wutare san shugabanci shi ke jawo aikin ka kenan malamin zai alkhairi guda ɗari ba wanda za ka ambata ba wanda za a ji a bakinka me za a ji a bakinka Allah Allah kake kaga wani malami ya yi kuskure yana yin kuskure to wannan kuskuren shine abin da zaka dauka akan mimbari ka dora ka talla kaga malami yayi alheri dubu yayi kuskure daya alheri dubu biyu nan ba za a ji a bakin ka ba sai ne za a ji a bakin ka abin da kawai za a ji a bakin ka shine wannan kuskuren da ya guda daya shine wata tabba'a auratin nas imam fudayl yace wannan dabi'a ce ta mai san shugabanci yace abu na hudu shine wala yuhibbu an yuzkara ahadan ahadun bi khair zai zama kuma ba abin da ke bata masa rai kamar yaji an yaba wani da an yaba wani an ce wani kaza kaza sai jiransa ya bace sa ya tashi duk wanda aka yi ba sai sa ya tashi kawai sun zo kun taru ana taɓanna kuna ta kuwa wai tabbara da ake yi muna wa'azi saboda sunan Allah aka kira aka girmama amma saboda bala'in hasara ta makantar da zuciya wai ita ce kuwa ana ta kuwa ana kuwa wai ana banna matasa suna kuwa siffa ce ta mai son shugabanci bai so ambaci alkhairin kowa kuma idan ka kallin maganganu tsakamin na ito kansu za ka ga huci na son shugabanci yana fitowa daga cikinsu a cikin jawabin sai ke cewa shugaba balalau din da kabiru gonde da suka zama shugabanni ai ba ilimi ne ya kai su zuwa ga shugabancin ba ba ilimi ba ne ya kai su kungiyanci ne kawai aka aka kai su ba ilimi ana gafar ta mun tabbace ce maka mun fi kowa karatu ne mun tabbace cewa mun fi kowa ilimi shek yakubu musa shek habibu haya kaura kun fi maluman najeriya ilimi ne da allah ya daga mutu ya kai ta gabas zai makuru da arewa na duniya ilimi ne suka fi malaman izala ba ilimi suka maluma ba Allah ne ya sa wa ɗan ilimi su ɗanɗane cikin cokali albarka watakila saboda gaskiya da fada saboda gaskiya da suka tsaya kanta ɗan ƙanƙanin ilimi to in ba mai neman gabanci ba me ya kawo magana cewa ai ba karatu ne kai su ga shugabancin ba kungiyanci ne kai su ga shugabanci yanzu idan ana ta muke zaka cewa ana kungiyanci kai ka san yake ce kungiyanci kuwa wannan yana bukatar lakta guda a kanta wata ran za ku je ka ita ma musan me yake ce kungiyanci ba kungiya ce illa ba menene illa kungiyanci ba ta ce illa ba menene illa bai kana munafikan khalisan wa man kana fihi khaslatun minha kanat lahu khaslatun min an-nifaq hatta yada'a annabi yace sifofi guda hudu duk wanda suka taru a kansa ya zama munafiki original not photostat coming wanda yake da wani bangare na wa'annan siffofin to yana da bangare na munafurci har sai ran da ya tuba yana da siffa ta munafurci sai ran da ya tuba sai ran da ya barta yace na farko iza'atu min khana idan aka amince masa zai yaudara da Allah wannan ya yaudari sa ko bai yaudare su ba sun amince masa ko ba su amince masa ba wa iza hadasa kazaba wa iza haddasa kazaba idan kuma yi magana zai yi ƙarya da Allah wannan shirgegen makarashi ne ko ba shirgegen makarashi ba ne ya ce shugaba ne ya sa aka sako a tsatsaki wai shugaba shi ne ya kira ga gwamnati sako a tsatsaki kuma gidan rediyon bbc a nan yanzu a ina ya ji a bbc ya ji shugaba ya yi ba a abuja wai ya ce lalle gwamnati matuka a zazzaki ba constitution na najeriya ya taba ba to lalle a take shi ya ce kun ga duk zagin sahabbai a zazzaki ya yi wannan bai dami shek balado ba shek ɗin ne na fada saboda girman mai shugaba bai bai bai amma duk duniya babu wanda ya ji wannan daga bbc sai shi shi kada ya ji duniya taron kuna akwai masu sauraron bbc ko babu akwai wanda ya ji duk duniya babu wanda ya ji shi kadai a kar yi saurin cewa karya yake yi ku dan jira kaɗan za mu ma shi kotu sai ya kawo hujja kar ku dauka za ka yi shugaban mu sharrin irin wannan musama ido karfe ka za zaka yi shi mai sharhi da wannan musama ido za mu dankara shi a kotu sai ya kawo mana muryar shugaba da shugaba ya ce lalle gwamnati idan zazzaki ba ya saba wa constitution ɗin Najeriya ba ne lalle ta fage shi kalmar da ya amfani da ita jawabi shugaba da yake so ya murna an ɗauko jawabin da jawabin da BBC ta saka an buga ɗan shi ana ta zanga-zanga sai an saki alzazzaki shugaba ya ce idan mutum zai yi laifi a kama shi jama'a sun fi zanga-zanga a sake shi to ba za a daina ta'addanci a najeriya ba gaskiya ya fada ko ba gaskiya ya fada ba ya ce hanyar da za a iya gane mai laifi ko sake shi gwamnati ta gurfanar da shi gaban kotu ta hukunta shi kuma ta masa adalci wai buɗe bakin sai wai da aka kawo wannan magana ta ta farko ta zama ƙarya wai sai ta kida wai to menene bambanci daga sai a arziki adalci daga sai a kashe shi to za mu je kotu sai ka kawo wacce magana in ka gagara kawo ta kuma kotu ita za ta tabbatar da akwai bambanci tsakanin abin da ka kirkira wa shugaba da abin da ya faɗa ko ba bambanci shugaba ya ce a yi wa arzazzaki adalci laifi ne me Allah yake so a yi me zai sa duniya ta zauna lafiya alaramma ya ayyuhal ladina amanu كونوا قوامين بالله أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا دعوة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعجلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم بس بس بس وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأملك لأعلن بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب التكبير التكبير a tasbih wai wane ne ce a adalci Allah ya ce wala ya jiri yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu duk iyayyar ka da mutum ka masa adalci ji Allah duk iyayyar ka ka masa mai ka masa adalci in ji wa? in ji Allah madaukakin sarki wallahi har ba yahudi sai an masa adalci wa duk duniya akwai wanda ya kai ba yahudai san kuɗi amma saboda Allah ya wa yahudawa adalci a cikin su akwai waɗanda ba su da wannan jaraba san kuɗi sai ya ce wa min ahlil kitabi man in amanu wa min ahlil kitabi man inta amanu bi qinqadin yu'addihi ilayk ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما saboda adalcin من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودا وان كيبرا يهودا وان annabi ya tura sahabai su je su yi kirda suna na dabinansu domin an yaƙi su da yaƙi menene rabonsu menene rabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kun san me ya faru sai tura wasu sahabbai sahabban suna daga cikin masu tsananin ƙeya ga yahudawa wannan ya sa yahudawa sai gaban su rinka fadi karfa su zalunce su kun san me waɗannan sahabbai suka faɗa wa yahudawa suka ce ya ku yahudawa ku saurara duk duniya ba wanda muka tsana kamar ku wannan gaskiya ne wanda kuma ya aiko mu duk duniya ba wanda muke so kamar shi shi ma wannan gaskiya ne amma tsabar soyayyar da muke mashi da tsabar kiyayya da muke muku ba za ta sa mu zalunce ku da binin kwalle ɗaya ba sai mun muku adalci ƙaunar su ga manzan Allah sallallahu alaihi ba za ta iya sa su zalunce bai hude ba kiyayya su ga ba hude ba za ta sa su iya zalunta sa ba adalci za su yahudawa suka ce kun faɗi gaskiya adalci da shi sama ta tsaya idan shugaba ya ce a adalci laifi fiye laifi an tsaro mu lati ne yanzu da Allah in tambaye ku idan ba mai jiran sharri ba ya dai wannan koyar bid'a ce ta maka ku saurara yanzu dan Allah in ba mai neman sharri da ya kwanto in ba mugu da ya kwanto yana jiran sai ya bata malaman suna ji mutuncin su ba yanzu wannan akwai abin da zaka dauka ka tallata shugaba ka ce ya sa wai balalo ka zuba ruwa kasa ka sha ga arzon da ke an sako shi da labarin tambe ku kaddara ma ce da da gaske ne balalo ya ce a sako arzazzaki shek balalo ya yi kuskure ko bai kuskure ba dama da gaske ne cewa ya a sako shi yanzu ka kwatanta wannan kuskuren da alherin da shugaba ya dasa wanda ya fi yawa ina tafiyar ku tsakanin ku da Allah daga sanda Allah ya kawo shek Balalo jagorancin kungiya wa zai iya kirga alherin da Allah ya bashi dama ya wata mun yi gidan talabijin da ake yada da awa ko ina a duniya karkashin jagoranci shugaba na Hausa suna TV a ƙarƙashin jagorancin shugaba ta zo Najeriya. Manara TV ta Hausa ƙarƙashin jagorancin shugaba ta zo Najeriya. Manara TV ta Turanci ƙarƙashin jagorancin shugaba Allah ya kama shi Najeriya. Manara Radio da take da da'awa duk duniya daga Spain muke transmission. Saboda yadda muke shan wuya wajen gudanar da ita ba da bai mai roƙi shugaba a rufe da shugaba ce ba zai yi ba mun ga alherin ta an samu wa'anda daga coci suka karɓi kalmar shahada sanadiyar jin manara Radio. an kawo mana su har ofis abinda shugaba yake biya da euro muke biya a kowane wata muna biyan wajen euro euro dubu wata euro dubu dubu muke biya daga daga sake transmission makarantu yau ha zo muna establishin jami'a har guda biyu ya ɗauke mu mun zagaya afirka ƙasar gabon ɗaiɗaiku suke da'awa ba ƙungiyar da'awa ta halin suna mai karfi shugaba ya tura ni da malam giro da alaran ma nasiru gwandu da malam kabiru kwatano satinmu ɗaya a ƙasar gabon a birnin libreville sai da muka hada kan maluman sunna gaba da ya ka asasa musu kungiya ta da'awa tun daga nan sunna take daukaka kasar kamaru babu kungiya ta ahadin sunna kowane majalisi sai ya je ya rijista shi kadai shugaba ya fara tura mu da malam giro muka je sannan ya taso da kansa da alarama ahmad suleiman ga daraktan agaji muka je aka sauka sama da ƙananan ƙananan ƙungiyoyi wajen guda ɗari aka haɗa su aka dunkule aka mai da su ƙungiyar ahadin suna mai ƙarfi guda ɗaya tun daga nan ake ci gaba da da'awa har yi zuwa yau daga nan zuwa sati biyu ko uku akwai taron da za a yi a birnin gaundare wanda shugaban majalisar malamai ta ƙasa da profeso pakistan darakta na kwamitin ilimi da sakataren kwamitin ilimi za su wacce kurji shugaba a wannan taron inda ahalin sunan kamaru za a tara su da sarakuna isa da sabon Allah shugaba ya ɗauke mu mun tafi turai mun je ingila an isar da sabon Allah mun je germany an isar da sabon Allah an je italy an isar da sabon Allah an je spain an isar da sabon Allah an je faransa tsakiyar yahudawa an yi da sakon Allah an je belgium an yi da sakon Allah an je holland an yi da sakon Allah ƙanƙara na zuba haka ake latsa lunguna ana dawa ƙarƙashin jagorancinsa ya ɗauke mu mun je ƙasar america tun daga birnin new york an je washington dc wallahi mun shiga har majalisar ɗinkin duniya a majalisar ɗinkin duniya ma sai da muka shiga security council na majalisar ɗinkin duniya inda ake cewa kwamitin sulhu inda ƙarshen duniyar kenan daga nan sai dai a hura ƙaho wannan gudumar sai da na rike ta na ce bidi'a da kafirci daga yau wam yanzu da Allah bari tambaye ku a Ramadan da sauran kwanaki maraya dubu ɗari da ake taimakawa a ƙarƙashin shugabancin a nan mun zo an karbi gidan marayu anan nan kai ta ko mu zo ba je kaduna ka je makarantar kafin Allah gaba sabbin musulunta 'ya'yansu ake tarawa ana ilimin da su a ciyar da su a shayar da su a ba su wurin kwana da likitanci da magani da duk abin da suke bukata suna karatun addini karkashin jagorancin wannan bawan Allah duk wannan alherin kawai wani tikari duk wannan alherin kawai wani tikari wai daga can kawai shi babu alherin da yake gani wai abin da zai yi shi duniya ta san shi shi ne bari ya zunguro sama da kara ya zagi shek balanan ku saurara ku saurare mu da shi kan magana da ya faɗa babu bari sai mun danna shi a kotu sai ya kawo hujja da labarin tambaye ku ya ce izala ta yi conference a abuja an gayyaci yan bidiya an gayyaci hadda kiristoci ya taso ya zo hannun katsina ya kura shehu ya kudu wai ya kura shehu ya kudu shehu ya kudu shehu ya kudu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ku saurara da labarin tambaye ku conference da muka yi abuja abubuwa guda uku aka yi conference abu na farko mun yi abin da ake cewa capacity building shine malamanmu masu da'awa ya za a ƙara musu ilimi kuma a ƙara musu gogewa ta harkar da'awa shugaba ya gayyato manya-manyan doktoci daga jami'ar makka da madina guda takwas daga doktoci na sai professors su suka zo suka gabatar da wannan na sati daya shehu yakubu kai ne shugaban taron gaba haka kafi da Allah taron da zamu na inganta ilimin malumanmu da koya musu da'awa ya shafi nan bid'a ya shafi kirista mun yace dan bid'a a wannan harkar mun yace kirista kan wannan harkar saboda bata shafe su ba abu na biyu wa'azin ƙasa da kasa wanda aka yi igirsi kwaya inda afirka ta taru wajen mutum miliyan da suka yi taron shugaban majalisar musulunci ta duniya aminul am na rabita sheik abdulmusin turki da ya zo ya ga ɗan adam ya ce bai taɓa ganin taron da'awa a yawonsa na duniya ya je sama da ƙasa sittin a duniya bai taɓa ganin taron ɗan adam irin wannan ba ya ce shugaba waɗannan duk kuke ɗaukar nauyinsu shugaba ya ce ban kullum alahi sabi fi su kowa shi yake ɗaukar nauyin kansa abdulmusin turki ya ce la ilaha illallah yace hadhihi ni'ma shugaba sai ku hakuri Allah ya baku ni'ima ku kira irin wannan taro ba ku dauki nauyin kowa ba kowa zo ji dawa ko ba hadhihi ni'ma ni'ma azima annabi ya fara gaskiya ce kullu bi ni'matin mahasudu wanda Allah ya wani ma ya masa hasada Allah wannan taron mun yace kiristoci mun ga yace bid'a taron yana da alaka da shi bai taro na uku shi ne conference akan zaman lafiyar Najeriya ya za a yi Najeriya ta zauna lafiya Allah ya haɗa mu zama da kiristoci da 'yan bidiya har ban banza ma akwai a Najeriya ya za a yi ƙasar ta zauna lafiya domin ƙasar ba ta zauna lafiya ba yanzu ana rigima wanda wazin da muke za mu yi shi ba za mu yi shi ba da labarin tambaye ku harkar Najeriya ta zauna lafiya matsala ce ta shafi yin zala kawai harkar peace yin zala kaɗai ta shafa ta shafi yan tijjaniya ko ta shafi shi ba ɗan jadiriya ɗan amore ta shafi kyusa ko ta shafi shi ba saboda harka ce ta mai peace in za ka tattauna zaman lafiyan ƙasa baka da zaɓi kowa sai ka kira shi da labarin tambe ku majalisar dattawa ta najeriya musulmai ne zalla kiristoci ne zalla shi ya sa za ta iya tattauna matsalar zaman lafiyar najeriya ya za'iri yanzu an turo sojoji ne suna faɗauki ba ne, da ya ta'adda an tura zamfara ko mm. sun gusa har kusa da gusau musulmai ne zalla kiristoci ne zalla saboda ne matsalar zaman lafiya da musulmi da kirista kowa ta shafe shi shi sa hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ya za a tsada madina madina ta zauna lafiya ya shi kiristoci ko bai gayyace su ba ya shi yahudawa ko bai gayyace su ba saboda ana maganar ya madina za ta zauna lafiya ya madina za ta zauna lafiya in kana maganar peace and stability of the Federal Republic of Nigeria, whether you like it or you don't like everybody is a stakeholder. In kana maganar zaman lafiyar nigeria kowa stakeholder ne. Ƙauyancin ya yi yawa. wannan bayan rashin sanin addini rayuwar ma bai san ta ba bai ma san kasar da yake rayuwa a cikin ta ba bai san kasar da yake rayuwa a cikin ta ba kenan kungiyar izala laifi ta yi sannan bari in tambaye ku da izala ya zama ita ce ta kira taron da ya zama kiristoci da suka kira suka gayyace mu ko yan dariƙa suka kira suka gayyace mu wanne ne ya nuna ƙarfin sunna da kwarjinin sunna ya zama ne mu ne muke kira a zo kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kira su. ba dan kallo ne dan amshi shaka sai an kira shi ba wannan ya nuna kwarjinin islam ko bai nuna kwarjinin sunna ba ya nuna kwarjinin sunna shugaban kasar Najeriya da kansa ya halarta sanata daga sanar president sanata 32 suka halarta yan majalisar tarayya ba mu san iyakar su ba mai girma sarkin musulmi ya je mai martaba sarkin Kano a lokacin ya je da sauran sarakuna da gwamnoni har da shugaban gwamnoni mun tara doktoci da farfesoshi sama da guda ɗari daga jami'a sama da jami'a talatin su farfeso imran su imam maji tun daga ƙasar amerika suka biyo jirgi suka su duk taron nan babu wanda ya gane abin da aka yi kuskure da shi kadai ko kun taɓa jin wani ya ce abin da aka yi kuskure ne ba ku amsa sabon ba kami ya faɗa kun taɓa jin wani ya ce kuskure ne sai wa shi shi kaɗai ya gano mun ga ya shugaban majalisar musulunci ta duniya ya zo bai gano kuskure ake ba mun ga ya daga jami'ar madina da jami'ar makka ba su gane kuskure ake ba manyan masu da'awa a ƙasar ingila da kasar Amerika da su ce koya wa ture musulunci ya fahimci da musulunci ya taso mai daidai ba sun zo duk ba su gane ba su shehu habibu ya kaura ga su da duk ba su gano ba su shehu yakubu duk ba su gano an samu matsala ba ga su farfesa pakistan duk ba su gano ba duk ba wanda ya gane shi shi kadai ya gano duk abin da aka yi dan ba daidai ba ne an cutar da musulunci ne an mai da musulunci baya wa shekai musulunci gaba shi kadai yana nan tsuguna a inda yake ɗaliban jami'ar madina suka ce ba su taɓa yin farin ciki kamar wannan ba jarida wajen guda biyar ta saudiya ta buga labarin conference gidajen rediyon saudiya sai da suka ba da labarin conference amma dukkan su babu wanda ya gano abinda aka yi ba daidai ba ne sai shi tikari daga nan shi shi kaɗai gani shi shi kada ya gane ba addini ake ba na ake saboda tsabar bakar hasara ta rufe masa idan wata daga bayan aka gano wasu irin wani guda ɗaya ne an ga yafi shek bello ya ba a gaito shi ba wai shi ne damuwa ta shigo kuma ba ta shigo ba yau ba hasada ba ya sa ka bakara cewa to wa zan yi wa hasada kabiru gombe zan yi wa hasada ko shek balalo me kawo ta yanzu Allah zan tsaya gaban makirhom in ce ba zan yi wata kari hasada ba ina wannan ta taso yanzu shugaba zai tsaya ce ba zai yi wata kari hasada ba farfesa ya za ka hannun bari ka ce ba za ka yi wata kari ne alaka su dr ni rijiyar lemo ibn usaimin na ibn ne din na afirka yau a wajen sawayin nan ba ba su san manhajin ahadin sunna ya ce ya kura Dɔkta jalo ba ya faɗa ba ku ji ba ya ce ya kira shi ya kakar ba shi hujja ya kure shi ya kakar ba shi hujja dr jalo dr jalo kai ka san waye da tijani ku saurara kadiru gobe ya kafa cibiya a abuja ta hada musulunci da kiristanci an sa mata suna shekabiru gombe santa an je an yi taro har da gwamnoni har da gwamnoni ba har da gwamnoni suka je aka baki awon har da gwamnoni wanda menene ba da san qur'ani sun je baka ji haushi ba sai gwamnoni ya ban tausayi ba hatsari kamar kai magana kan abin da baka ma kan kan ne kake magana ba wannan ma za mu maka shi a kotu ku saurara ku ci bari a fara muku ya abin yake bari a gaya muku ya abin yake wannan santa da ake cewa an kafa ba izala ce ta kafa santar ba ba kabiru gobe da ya kafa santar ba ba shugaba ne ya kafa santar ba akwai wata ƙungiya da ake cewa stand africa initiative ƙungiya ce ba ta addini ba ba ta mai ba yanzu misali an ce ƙungiyar ɗalibai 'yan makaranta ta addini ce ana iya samun musulmi ana iya samun mai kirista ƙungiyar lebo ta ma'aikata ta addini ce ana iya samun musulmi ana iya samun mai kirista ƙungiyar likitoci ana iya samun musulmi ƙungiyar 'yan kasuwa yanzu abinda zai jawo ƙungiyar shi ne kai ma ɗan kasuwa ne shi ne siffar da ake shiga haka ne ƙungiyar abd ƙungiyar abc akwai musulmi ciki ko babu akwai kirista ko babu pdp abda to ita wannan kungiya menene aikinta aikinta shine aikace-aikace na taimakon dan adam humanitarian service tana tona rijiyoyi tana gina wa al'umma makaranti tana buga littattafai ta raba a makarantun sakandare ta buga littafi sama da miliyan bakwai ta raba a Najeriya wurare daban-daban Aikata aikatar da suke ke uban kungiyar shine general magoro shine uban kungiyar wa general magoro tito cikin dattawan musulmi da muke alfahari da shine uba aina a kungiyar ne general magoro general muhammadu magoro muhammadu magoro karka ji magoro ka dai ka dauka goro ake nufi Maguru ake nufi an gane wannan kungiyar sai suka zaɓi wasu 'yan najeriya da suke ga sun yi fice a fannin su suka ce za su karrama su akwai waɗanda sun yi fice wajen ɗaukan nauyin ɗalibai su je su karatu suka samu wani farfesa ɗan najeriya amma ya taimaki sama da mutum dubu hudu wajen karatu sun samu su kola shi ba kasa a yi jami'o'i na wuce ba ma najeriya yake da ba amerika yake zo suka dubi wanda ya fice a ɓangaren kaza wanda ya fice a ɓangaren kaza sai suka zo ɓangaren addini sai suka ce nima a fahimta su na yi fice suna so su karrama ni wai menene hujja su suka ce mata da matasa sun gane addini sanadiyar wajina matasa da dama sun daina shan kwaya aure da yawa ya yi karko bai mutu ba a sanadiyar jin wa'azin wanda shi da dalilin tana yi wa daidai suka yi tana yi wa kuskure suka yi oke daidai suka yi duk kun yadda da abinda suka fara daidai ne duk wanda ya yi laifi Allahu akbar kun shi ke da sun yi sa kun gane taron suka shirya taron a Abuja don karrama waɗannan mutane waɗannan ya sa hada gwamnoni gwamnan kano sun tawo tare da alaramma saboda ta taya ni murna sun tafi har abuja da wasu daga cikin manya a gaba bayan karramawar suka ce kuma akwai abin da suke so su yi za su gina santoci guda hudu za su sa sunayen waɗannan mutane da suka karrama sun sa santoci guda hudu a ciki akwai santa ta ya za a samu zaman lafiya a Najeriya duk da bambancin addinai da ake da ita ce center for religious diversity ethics and peace study wannan santa sai suka ce sunan da za su sa da shi ne Kabiru gobe santa wasu ne suka kafa santa sai suka sa wa santar ne suna na dan ne dan su girmama ni yanzu ana iya samun titi a nan cikin garin katsina sai a sa sunan wani mutum dan a girmama shi akwai akwai ibb ibb dan jihar katsina ne amma me yasa to aka samu titi aka sa mai sunan shi saboda ya taɓa yin wani abu da ya ba katsina sha'awa suka sa sunan shi idan ka je gusau a kodin tsohon gwamnansu na farko ba ba musu ba ne jebi waye? jebi yakubu eh? a musulmi ne musulmi ne ba kirista ba ne musulmi ne jibirin bala yakubu shi ne gwamnansu na farko ai an yi jebi yakubu sakatariya tana na. me yasa aka sa wa sakatariyar sunanta don a girmama shi ita wannan santar wata ƙungiya ce ta kafa ta ta kuma sa wa santar sunana domin girmamawa me program ɗin da santar take yi tana yin program da za su taimaka a samu zaman lafiya a ƙasar suka ɗauko shek balalau suka ba shi gram petro na wannan santar shugaba gani an yi taro santa ta kira taro manyan najeriya duka sun harta an tattauna ya za a yi wannan matsalolin tsaro da muke fama da shi arewa ya za a magance shi farfesoshi daga jami'ar dan foliyo kawai farfesa guda biyu suka halarta suka gabatar da lakta daga jihar zamfara mai girma sarkin kaura yana daga cikin sarkin sarkin kaura na moda akwai da ake kiran masarautar sarkin kyawun kaura ya halarta yana cikin wanda suka gabatar da kasida a taron sarkin kyafi ya halarta yana cikin wanda suka gabatar sarkin dadiya ya halarta yana daga cikin wanda suka gabatar an tattauna matsaloli sarkin bama su da kansu suka ce wayanda suka halci taron akwai manya akwai tsofin gwamnati da sauransu suka ce ba a taɓa shirya wani taro da aka ba gwamnatin tarayya sahihan shawarwarin da in an bi su za a iya kawo ƙarshen matsalar boko haram da kidnapping da wayannan matsalolin a ƙasar har da matsalolin kudancin najeriya da ake bore da ala wannan shi ne mun kirkiro santa da za a haɗa musulunci da kiristanci su zama abu ɗaya in ban da rashin kunya to wai barin tambaye ku da Allah a hada musulunci da kiristanci su zama abu to su zama me su zama kiristanci ko su zama musulunci da labarin tambaye ku wanda ya tashi daga Najeriya ya je ingila ya je europe ya je america domin ya samu kiristoci su dawo musulmai ya je lagos ya je fatako don ya samu kiristoci su dawo musulmai kuma shi da zai zai kafa santar da za ta mai da musulmi ya koma girinsa, saboda bakar hasara da rashin kunya zai je gaban kotu ya gaskata abin da ya fara mana da su mai ke faruwa lokaci yayi lokaci yayi to ai cikin laifukan shugaba an ce ya ce ya yi ta'aziyar da sai aka rabi hmm. ko da inda aka ta haka sai mala habibu ya ce a dan dakata a nan sai kuma a jo nuri a sake ɗorawa daga nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa kai kai kowa ya koma ya zauna cewa muka ya je barbara ya dawo da ciki to ba tashi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Jama'a da Allah ku saurara ba dadewa za a yi ba da Allah a nuna da'a a nuna sanin ya kamata da Allah. Don Allah ku zauna ba tashi ya kai ba. Insha Allah ta'ala gobe karfe goma na safe akwai kaddamar da dashe da shugaban kungiyar jama'a za su bidawa kamata sunna na kasa zai yi a sabon filin idi na kungiyar jama'atu za ta bida wa ikamatu sunna wanda ke can hanyar daura insha Allah ta'ala a mai wa'azinmu na gaba shine shugaban wannan kungiya na ƙasa fadilatu shaikh dr